Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta da ce tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na yau Talata 17 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Sarfilo ba mukanin labarai. To Binta yau Talata kungiyar Alshabab ta kaddamar da wani kazamin hari a sansanin sojin Somalia kwana guda bayan da kasa ta yi kirarin samun nasara a kansu. kasar china ta ce yawan al'ummar ta ya ragu a cikin shekarar da ta gabata wanda shine na karan farko na irin wannan raguwar cikin shekaru 60 haka kuma za ku ji cewa hukumomi sun ce harin da aka kai a cocin pentecostal da ke birnin kasingi da ke gabashin kwango ya kashe mutane akalla goma sha hudu kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya kwamishinan tsaro da kuma wani dan majalisa sun tabbatar da cewa an kashe 'yan bindiga kusan sha shida a wani hari da aka kai ta sama a jihar Sokoto bayan da 'yan bindigan suka kai hari kan wasu al'ummomi inda suka kashe mutane uku suka gudu da wasu kayayyaki masu daraja. To kuma cikin ikon Allah dai an kai bambin din wannan gurub wanda ke kudu ya ta waye mun ga da an kai musu waɗanda adasan rayuwa sun tafi da su waɗanda sun kamutu kuma ba su ɗaukowa na an kaba su da masu kansu da sauran bidigoginsu da sun haƙo ne. Za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar, 'yan sanda sun samu nasarar kama wasu 'yan kasar biyu da 'yan kasar Mali biyu dauke da keji 278 na tabar wiwi wato cannabis. da suka fito da ita daga ghana da nufin shiga yankin gawo na arewacin mali mai fama da aika-aikar 'yan ta'adda sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu gasar filu da labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan mun same ku lafiya ga labaran duniya a yau talata kungiyar alshabab ta kaddamar da wani kazamin hari a sansanin sojin samaliya kwana guda bayan da gwamnatin kasar ta yi kirarin samun nasara mai cike da tarihi akan mayakan tare da kwace wani muhimmin gari na gabar teku an samu rahotanni masu karo wato cin karo da juna game da adadin waɗanda suka mutu bayan da mayakan suka kutsa cikin sansanin da ke garin hawadli da ke arewacin magadishu babban birnin kasar shugaban rundunar sojin kasar odowa yusuf rage ya bayyana gidan rediyon ƙasa cewa sojoji biyar da suka hada da wani babban jami'i ɗaya ne suka mutu a harin da kungiyar ta'addanci ta alka'ida ta ɗauki alhakin kaiwa wani kwamandan 'yan bindiga da ke kusa da hawadli wanda ke tsakiyar jihar hishabele ya ce sojoji goma sha ɗaya ne suka mutu ƙungiyar alshabab ta tayar da mamai da ke makare cikin wata mota a wajen sansanin mai tazarar kilomita 60 a arewacin magadishu kafin 'yan bindiga su kutsa kai cikin harabar kamar yadda shaidu da jami'an tsaro suka bayyana kasar china ta ce yawan al'ummar ta ya ragu a shekarar ta gabata wanda shine karan farko na irin wannan raguwa a cikin kasar mafi girman tattalin arziki a duniya cikin shekaru 60 alƙalaman da hukumar ƙididdiga ta kasar ta fitar yau talata sun nuna cewa a shekarar 2022 a ƙasar china an haihu har miliyan 9.56 yayin da mutane miliyan 10.41 suka mutu adadin ya ragu da mutane 850 wannan koma baya ita ce ta farko tun daga ƙarshen shekarar 1950 lokacin da ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙasar mao zedong Gilliard Forward ya yi wani gwajin tattalin arziki da ya haifar da yunwa mai yawa ta kuma kashe miliyoyin mutane raguwar adadin haihuwa ya samo asali ne daga manufofin ƙasar china na tsawon shekaru da dama da ta takaita iyalai ga yaro ɗaya guda kacal beijing ta sassauta manufar a cikin shekarar 2016 kuma tun daga lokacin ta gabatar da wasu abubuwan karfafawa ga ma'aurata don su fara samar da iyalai game da biyan su tukwici. amma da yawa daga cikin ma'auratan ƙasar china sun zama ko dai suna da yaro ɗaya kacal ko kuma sun bar haihuwa gaba ɗaya saboda tsadar rayuwa a ƙasar mai mutane miliyan 1.41 tunan ba da jimawa ba sarfili zai kama da ƙarshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya kwamishinan tsaro da kuma wani dan majalisa sun tabbatar da cewa an kashe 'yan bindiga kusan sha shida a wani hari da aka kai ta sama a jihar Sokoto bayan da 'yan bindigan suka kai hari a wasu al'ummomi inda suka kashe mutane uku suka kuma gudu da wasu kayayyaki masu daraja. Dan majalisa na jihar mai wakiltar karamar hukumar Raba da ke gabashin sokoto abdullahi zakar raba ne ya ce tun ranar lahadin da maraice jama'ar yankin suka so maganin gungun 'yan bindiga akan babura suna kutsa kai wakilin murya amurka da ke sokoto muhammad nasir na dauke da karin bayani yunkurin da mahukuntan najeriya ke yi na fafatawa da 'yan ta'adda waɗanda ke hana jama'a bacci da ido biyu rufe bai hana 'yan ta'adda da ci gaba da fitowa ba ga sana'arsu ta cin zarafin al'umma sai dai wasu lokuta sukan sha da kyar kamar yadda ya faru a sokoto a cikin wannan mako inda 'yan bindigar suka ɗanɗane kudarsu dan majalisar jiha mai wakilta karamar hukumar mulkin raba da ke gabashin sokoto abdullahi zakari raba ya ce tu ranar lahadi da marici jama'ar yankinsa suka so maganin gungun 'yan bindiga akan babura suna kutsa kai zuwa yammacin karamar hukumar wanda kan iya kawo su sassa daban-daban da ke shigowa cikin garin sokoto sai dai ba a san inda suka nufa ba gaskiya daga bisani mun samu rahoto cewa sun zo yanki na karamar hukumar mulki ta kware waɗanda akwai garin lambu wanda ke ya kanshi kusan garura goma sha hudu sun shiga cikin lambu da kuma sauran ƙauyuka kusan duk ƙauye goma sha bakwai kuma sun tattara dukiya tsakanin raƙuma da shanu da tumaki da raguna ba a san adadi ba wanda yake mutane kuma sun yi ta guje-guje kuma wanda ya sanadiyar sun kashe kusan mutum uku waɗanda a talakawa kuma can ma jami'an tsaro sun karaɗe su an yi ba ta kashi. Bayan da suka kammala aika aikarsu jami'an tsaro sun bi sawunsu suka yi ba ta kashi da su bayanai sun nuna cewa an kashe kowane bangare daga cikin masu fafatawar. Daga bisani barayin sun samu nasarar gudu da dabbobin da suka sata sai dai jirgin mayakan sama ya bi sawunsu inda suka riƙa wasar ɓuya da mayakan na sama har suka iso karamar hukumar mulki ta raba inda can ne ake saran suka fito. Dan majalisar Abdullahi Zakari Raba ya ce mutanen yankinsa sun kira shi suka shaida masa abin da ke faruwa. Na samu rahoton cewa na inda suke jirgin na nan ya yi tsaye yana sai ya ga daga su ya ga <clears throat> direction din su su biya to kuma cikin ikon Allah dai an kai bambin ɗin wannan group ɗin wanda yake kudu sai ta waye mun ga da an kai musu waɗanda san rayuwa sun tafi da su waɗanda sun kamu tukun ba su ɗaukowa na an ka basu da masu kansu da sauran bidogogin su da sun haƙo ne to ƙididdigar da a gare mu nan waɗanda ba su taɓuwa waɗanda sun haƙo ne ƙurmus akwai mutum goma sha shida sannan can ma kamin a kawo wannan yankin namu akwai inda an ka jiha musu bam ɗin kuma ya ƙone su ya musu ɓanna amma da can ba mu san adadin abin da an ka halaka ba. kwamishinan tsaro a jihar sokoto abubakar ahmad mai kuɗi wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin ya ce dama gwamnati na ƙoƙarin ta wajen yakar 'yan ta'addar. bayan sun wuce allah ya samu jami'an tsaro sun bi su ta ƙasa da sama kuma Allah ya da nasarar kashe yawa daga cikinsu da kone abun hawan su gwargwado abin da muke kira ga su al'umma su kara baya goyon baya tun a makon da ya gabata ne mazauna yankunan isa da ke gabacin sokoto suka tabbatar da cewa sun ga jami'an soji na kutsa kai cikin dazukan da ke yankunan kuma na tuntubi wani mazaunin yankin akan halin da suke ciki a halin yanzu to gaskiya in Allah ya so hankalinmu zai ƙara kwanta amma mu abin da muke bukata mu ma yanda aka yi a raba local mu ma ubangiji Allah ya kaddara a yi mana anan. Da masu rahotanni sun nuna cewa mayakan Najeriya sun ƙara azama da kokarin yakar 'yan ta'adda kuma suna samun galaba a wasu jihohin ƙasar sai dai jama'a na karfafa fatar za a dage da kokarin kar a soma a bari daga baya ko ba komi shugaban ƙasar ya sha alwashin kawar da matsalar kafin ajiye mulkin sa a watan mayun wannan shekara Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. madalla an gaishe ka Muhammad Nasir har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. hukumomi sun ce harin da aka kai cocin pentecostal da ke birnin kasindi da ke gabashin congo ya kashe akalla mutane goma sha hudu ƙungiyar isis da kuma kafar labarai ta amac ta fitar da sanarwar cewa mayakan sun tayar da bam a cikin a wato a lokacin da mutane ke addu'a a cikin cocin ga abokin aikinmu ibrahim garba da karin bayani hukumomi a congo sun ce mutane akalla goma sha hudu sun mutu a wani hari da aka kai kan wata majami'ar 'yan pentecostal a birnin kasindi na gabashin congo kungiyar isis da kuma kafar labaranta ta amak sun fitar da wata takardar bayani mai cewa mayakan kungiyar sun tayar da wani abun fashewa a yayin da mutane ke sujjida a majami'ar où l'orateur s'est dans 10 minutes seulement la bombe a éclaté wannan na cewa muna kan sauraron wa'azi kenan sai kawai muka ji wata babbar kara wadda ta watsar da mu kasa abun ya girgiza mu sai na fara zakudawa gefe a lokacin ban ma san na ji rauni ba na ga wani makwabci na can kwance ƙasa wani ɗan kabu-kabu ya ɗauke ni zuwa asibiti nan ne na gane cewa na ji rauni shi kuwa wani fasto na cewa da farko ana cikin yanayi mai kyau a cocin bayan da fasto ya fara wa'azi ne muka ji wani tashin bom ba zato ba tsammani na lura da jini da kuma rauni jikina muna da yawan gaske kuma duk wanda ya ji rauni na neman wajen jinya ni ma fasto ne a cocin kuma wannan ne karan farko da na ga bala'i irin wannan ibrahim ka almasi garba kenan karshen labaran duniya a da sarfili hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumar 'yan sanda ta samu nasarar kama wasu 'yan ƙasar biyu da 'yan ƙasar Mali biyu dauke da keji 278 na tabar wiwi wato cannabis da suka fito da ita daga Ghana da nufin shiga yankin gawo na arewacin Mali mai fama da aika-aikar 'yan ta'adda. Haka kuma hukumar 'yan sandan farin kaya ta yi nasarar cafke wasu gaggan barayi da suka yi kaurin suna wajen afkawa cibiyoyin aika sakonnin kuɗi daga birnin yamai wakilin murya amurka sulamu mini barma ya aiko mana da rahoton a ranar ladi 15 ga watan janairun 2023 ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato okritis ta sami wasu bayanan da ke cewa wata motar jigilar fasinja da ta tashi daga kumasin ƙasar ghana ta shigo nijar da gadajen katako waɗanda ake hasashen an ɓoye tabar wiwi a cikinsu dalili kenan jami'an tsaro suka bi diddigin wannan labari wanda a ƙarshe ya ba da damar cafke mutane hudu a unguwar plateau ta birnin yamai kamar yadda aka gabatar da su manema labarai a wannan talata komisar na na aishatu usman bako na mai magana da yawon hukumar 'yan sanda ta kasa baki ɗaya. mutum hudu ne biyu 'yan asalin ƙasar niger da biyu kuma 'yan kasar mali in mutum ya gani sai ka aza ko gadaje ne ashe ashe a cikin katakin ne ne an ka safara ta da kyawu an ka liƙe ta an ka zo da ita kimanin kilogram 278 ne har da 'yan kai daga kuma su ta hito kasar ghana ta zo ta ƙetare ƙasa togo ta bi ta benin kuma ta shigo ta niger da nihin su daga nan wurin gawo ne za a kai ta can mali kuma kowa ya san abun da ake na ake yi cikin kasashen ga duk ta'addancin da ake yi kwaye ga da suke ta da ita da ita ce suke wannan mugun aikin ta'amali da miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da doka ta tanadi hukunci mai tsanani a kansa mai shari'a zakari ya'u muhammadu shine mataimakin babban alkali mai tuhuma a kotun yamai idan an tabbatar da laifi a kanka a irin wanga aiki na safarar kwaya daga ƙasa zuwa ƙasa a kaɗan kana da kaso na shekara goma da shekara zuwa shekara ashirin kuma da tara ta kuɗi daga miliyon ɗaya zuwa miliyon goma haka doka ta ce kuma bayan haka nan akwai hukumci hukumci da ake iya zartaswa a kanka in ya zamanto kai matukin mota ne ana iya hana ka tukin mota hal abada in ya zamanto kai dan kasa ne ma kuma ana iya zartar da wasu hukumci kamar a hana ka zaɓe kuma ba za a zaɓe ka ba a matsayin ka na dan kasa in aka tabbatar abin da kake yana da alaka da wani kamfani to shi kanshi kamfanin ana iya tsaida shi a ƙasa a rihe shi hal abada haka kuma a ɗaya bangare 'yan sandan farin kaya sun yi nasarar damƙe wasu gaggan barayi uku waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen kai farmaki a cibiyoyin aika sakonnin kuɗaɗe wato agence de transfer fashi bakwai daga cikin sha ɗaya da aka fuskanta a irin waɗannan wurare a nan ya mai gungun su ne ke da alhakin aikata su har ila yau ga na aisha aishatu bindiga ce suke aiki da ita da sun kasace a nan babban birnin ya don da wannan bindiga ce suke hoshin nasu in sun zo sun hankalci mutum mutum guda ya shiga guda ya tsaya bisa kan babur ya tada babur ya bari sai wancan ya hito bai kashe babur babur ne da basu da plaque de matriculation mutum uku an ka samu gare su dukan su basu da wata shaida da ke iya nuna ko waɗanda suke kusa basu samun lokacin su ɗauki numero ɗin su tunda babu numero. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Aga da Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To za mu koma Najeriya inda kungiyoyin mata ke ƙara kaimi wajen mayar da wajen wayar da kan 'yan uwansu a birni da karkara game da muhimmancin shiga a dama da su a harkokin zaben kasar domin samar da gwamnatin da za ta kula da bukatunsu. Ga rahoton da wakilin murya Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Mace-macen aure da ɗawainiya da yara da karancin fasahar sana'o'in hannu na zamani da kuma rashin jari kana da ƙalubalen ilimi da lafiyar iyali baya ga uwa uba mummunan tasirin kalubalen tsaro na daga cikin manyan matsalolin da ke dakushe rayuwar mata a najeriya muka yi duba da abin da yake faruwa a titinanmu za ka ga mata yanzu a zube duk wani junction in ka je zaka ga mace da 'ya'ya da jikokinta da kannanta kamar ma family guda a zauna a titi idan ka so ka taimaka musu cewa ina ne gidanku za su gaya maka basu da gida yan gudun hijira ne su inda ka je traffic za ka ga cewa yanzu mata ne ma suke goge mota matan kuma yara matasa yan mata da kuma masu aure da ƙananan goyon su ƙungiyoyi ga su nan ngos ne ga kuma human rights ga su kullum suna magana akan haƙƙin mata haƙƙin mata mata amma kullum ihun nan da ake da shigowar kasashen da suke da ci gaba cikin wannan al'amarin bai karawa abin nan sauki ba sai ma kara taɓarɓarewa. Dr. Khadija Sagir Suleiman kenan malama a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano. Sai dai a cewar malama Zainab Falaki Gumel shugabar kungiyar Women Mobilization for Good Governance a jihar Jigawa. mafita ga waɗannan matsaloli shine mata su shiga cikin harkokin zaɓe domin kafa gwamnati a dukkanin matakai. In suka fito suka yi zaɓe, aka zaɓi gwamnati ingantacciya wacce za ta kula da mu, muma ake damawa da mu a siyasancen a aikace a gwamnatance a jigawa. Yawanci za ka je in ban da makarantu sai asibiti, amma a hukumance gwamnati da wuya ka ga gaskiya. An aka ce gwamnati ai an ce ilimin an ce lafiya an ce komai da komai ta danganta kamar kaga ai a jigawa ilimin mata kyauta ne wannan ilimin mata kyauta yana sa mata suna zuwa makaranta bayan ka gama karatu ba za babu gurin aikin yi ko babu sana'ar yi to wannan abin muke so ya kamata a samu mace amma musamman mama matasa saboda su ne yanzu suke tasowa su ne suke da tunani na yanzu ba kan tunanin da ba akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tattalin arziki ke alakanta durƙushewar kamfanoni da masana'antu a cikin gida najeriya da zurfin talauci a tsakanin 'yan ƙasar amma masu kamfanonin da ke gine-gine da sauran aikace-aikace na cikin gida sun fayyace hanyoyin da ya kamata a bi domin warware matsalar. Kan yadda za a tallafawa matasa da mata da rashin aikin yi. Wa'annan gwamnoni da suke neman kujerun nan na yanzu a zaɓe su idan Allah ya ba su dama ya zamanto cewa indigenous contractors kwangila na gida su fi samun kaso mafi yawa na ayyukan da gwamnati za su haifar samun wannan kasan shi zai ba da aikin yi a jihar da kowane gwamna yake saboda idan aka ba wa dan kwangila na jiha za ka ga an samu an sai rodi a gurin mutumin da yake dan najeriya an sai duk wani abu da za a siya na kayan aiki ma'aikatan leburorin su kan za ga yan najeriya alhaji aminu abubakar kenan daya daga cikin jami'an kamfanoni yan kasa masu aikin gine-gine a najeriya masu kula da lamura dai na ganin akwai bukatar hada karfi da karfe tsakanin gwamnatoci a Najeriya da ɓangarori masu zaman kansu domin fitar da 'yan ƙasar daga ƙalubalen rayuwa a fannoni daban-daban. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai shirinmu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da kwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim wanda shine shugaban kamfanin ansar technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi a cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan inda wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim ta yi alhaji ahmad tambaya kamar haka duk da zuwan zamani akwai manoma waɗanda suka rike abu guda kamar idan mutum ya saba da noman shinkafa baya iya yin wani abu idan ba shinkafan ba kazalika idan mutum na kiwon kifi ko kaji sai ka ga a nan yake baya ga da wani abu na daban to wata irin shawara ansar zai bai wa 'yan uwansa matasa waɗanda ke da ilimi ko sha'awar shiga harkan noma ganin kun haɗa komai da komai a yau a najeriya babu abu ne zai ba matasa aiki a kasa ba noma ba tsarin ba don eh, babu kasan da yake mu kasan noma mai kyau a duk afirka gaba da sana kuma in ka diba matasan da suka hito a duk shekara a university wanda suka hito a college of education wanda suka gama secondary ba su ma proceeding ba za ka ga shi yasa insecurity da abubuwa da yawa da wasu abubuwa da yawa muna yawa sau da rashin aiki to the government da matansa da ke su ya kamata kowa ya koma noma babu wurin da arziki yake a yi ba a gona ba mutum ko jikin gidan shi in ya samu yana yi wani wurin da zai dinka kiwon kiyi mutum na yi kiwon kaji mutum akwai kiwo da yawa wanda mutum zai ya samu ya yi muhara ne kuma muhara ta wannan hanya kanana kanana muka gwada wanga wasu su yi wasu ba su yi ba muka haji wanda bai yi ba mu dokon wanda ya yi haka muka taimaka kawai saboda haka nan in ba da gwaji ba mutum ba zai yi komai ba sana kuma ga harka noma kowane sana duran da ka jira don ka samu kudin yi shi ba za ka yi shi ba amma ko yaya ne ka hara to shi zai baka kari ko ka samu kudin nan ka sanar da zaka juya shi saboda haka na shawara na ga matasa especially matasa arewa shine duk mu koma gona muka koma gona mai fasaha can zai samu aiki mai duk wani abu dubara da aka mutu a cikin gona na zaka juya shi suka sama abin da zaka yi ya yi maka amfani munan muna da masu fasarori nan dukkan ba ofis na yanzu zaki ga nakura ne ko ina to nakuran nan muna amfani da shi a gona ne saurayin ba gona ba babu da za mu kai su akwai wanda suka yi mu da yawa amma wanda muka iya mun mai da shi gehe guda gehe noma shi yasa mutane suka ta zuwa suna ta neman wannan fasaha gari mu so harka noma babu arzikin da yake su sannan kuma wuri mu ya Najeriya noma kawai shi zai ba kowa aiki ya rage ishu na rashin tsoron da ku. to idan mutum yana so ya mu cikin harkar noma shi yana buƙatar wani jari ne mai tarin yawa kafin ya shiga duk da cewa kamar yadda kai bayani cewa akwai ci gaba sosai da aka samu da fasahohi wani in ya ji haka zai ce kai sai ina da kuɗi mai yawa kafin in shiga cikin wannan harkar. a ni a gani na duk mai kudi ma da ya shiga gona haduwa ya kai duk mai kudi da ya kuma ki je ki je baki ne ba ne ki misali guda eh, yawancin mutane ba za su hara noma ba sai sun yi ritaya daga aikin gwamnati to cikin kashi dari kashi biyu ko uku ko kai cin nasara kuma za ta dai ba za ka ga wanda ya tun ga sun hara wannan aikin kayan su yi ritaya an mutum ya dauko kudin retirement na shi gaba da je kai shi gona bai da dubara bai san harka gonan ba tun daga harko so shi zai sabon ya lalace so noma an ci nasarar noma su kahara da karamin jari in kin diba mata wanda a cikin gida za su wa koya guda da busuru guda to kayan shekara zai koma hudu ko goma amma kin ba su guda ashirin mutuwa za su yi gaba da saboda ba su san hanyar da za su rika amma daga dayan biyu uku zai ta tafiya haye kai dari so haka harka noma yake noma eh, bai bukata wani jari abin ne noma ka bukata shine interest wa ka iya yi wa yasa noma na cikin zuciya shi a to da yake kuna da tsarin neman manoma da yi musu rajista wato tattara bayanansu kamar yadda ka ce ko za ka yi mana karin haske kan irin hanyoyin da kuke bi wajen taimakawa manoman da kuma tattara su guri guda duk da cewa kamar akwai wani abu da suke biya kafin su shiga wannan tsarin naku ko no manoma ba su biyan ko kowa za mu tattara bayanin su do eh, mun yi aiki wasu aiki tare da cbn na manoma da wasu kungiyoyi manoma Eh, su zo su same mu nemo masu manoman masu noman kaza kamar masu noma auduga ko shinkafa ko wasu abubuwa dai so abin da muka yi mun kirkiro application software application wanda wani application shi zai yi ma manoma bvn wanda bai da bvn mu doko hoto manoma mu doko rejista da suna information na manoma gaba daya duk bayanin manoma daga kauye su ko ina yake sai mu doko gps inda suka zama mu doko shi sai mu dora ga sunan manoma sau da haka nan kana zuwa kai klikin saman gps zai kai ka daidai wurin da manoma na yake zaka san kauyen da yake zaka san duk information da manoma na yake so ta haka nan yanzu a ah, cikin majiyamu na bayanai muna da kusan manoma miliyan guda masu noma abubuwa daban-daban a Najeriya. Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci kalubale ba. Ta ya kuke tunkarin wannan matsalar kamar misali kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki idan kuka samu kalubale ta nan ta ya kuke daukar mataki. Masu sauraro a nan zamu mu da saya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology Alhaji Ahmad Sani Ibrahim da kuma wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Muhammad Hafiz laki sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. mu manta baya shine a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel kuma za mu fara ne da ra'ayin Hamidu Kalalabuwa jihar Difa jamhuriyar Niger. Mai cewa salamu alaikum VOA Hausa ina fatan kuna lafiya. Ni a yau kuka na kan karin kuɗin da aka yi ma wayar sadarwa a ƙasar mu Nijar ne. Gaskiya hakan bai dace ba. Mu dai fatanmu Allah ya kawo mana ɗauki amin su amin. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga kabiru abubakar bulan yaƙi da boko haruna bajoga masu cewa a yau dai saura kwanaki ƙasa da arba'in a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya da wannan muke addu'ar allah ya kai mu lokacin kuma ya zaɓa mana shugabanni na gari sai kuma sakon nazifi ibrahim rugar malam shagari mai cewa muna ƙara kira ga 'yan majalisu da sanatoci masu wakiltar shagari da yabo cewar su sani har yanzu kofa na buɗe duk wanda yake neman ƙuri'ar mutanen shagari ta gabas ya sani lallai akwai babban aiki a gaban shi domin kuwa muna da alkawura masu tsauri da za mu bayar kafin ba da Sako na ƙarshe ya fito ne daga Boko Haruna Bajoga garkon ƙungiyar muryar talaka mai cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Binciken kwakwaf da gwamnatin Najeriya ta soma domin ganin adadin albashin da ma'aikata ke karba a jihohin kasar 36 hakan ya yi daidai. Duba da cewa akwai jihohin da har yanzu ake zargin ba sa biyan dukkanin ma'aikatansu mafi kankancin albashi na dubu talatin duk da cewa hakan ya daɗe da zama doka. An gaishe ka Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma sai labarai a takaice. a takaice yau talata kungiyar alshabab ta kaddamar da wani kazamin hari a sansanin sojan somalia kwana guda bayan da gwamnatin kasar ta yi kirarin samun nasara mai cike da tarihi akan mayakan tare da kwace wani muhimmin gari na gabar teku an samu rahotanni masu cin karo da juna game da adadin waɗanda suka mutu bayan da mayakan suka kutsa cikin sansanin da ke garin hawadli da ke arewacin magadishu babban birnin kasar shugaban rundunar sojin oduwa yusuf rage ya bayyana a gidan rediyon kasar cewa sojoji biyar da suka da wani babban jami'i ɗaya ne suka mutu a harin da kungiyar ajinci alka'ida ta ɗauki alhakin kaiwa ƙasar china ta ce yawan al'ummar ta ya ragu a shekarar ta gabata wanda shine karan farko na irin wannan raguwa a cikin kasar mafi girman tattalin arziki a duniya cikin shekaru sittin. alƙalaman da hukumar ƙididdiga ta ƙasar ta fitar yau talata sun nuna cewa a shekarar 2022 a ƙasar china an haihu har miliyan 9.56 yayin da mutane miliyan 10.41 suka mutu adadin da ya ragu da mutane 850 hukumomi sun ce harin da aka kai a cocin pentecostal da ke birnin kasindi da ke gabashin kwango ya kashe akalla mutane goma sha hudu To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.